yasa maza kullum suke ƙara lalacewa ne domin neman mata a gurin magidanci ba karamar masifa ba ce wannan ai yana cikin bala'i wallahi ba wai auren ne ba na baba magana aure nake nabi ba kawai yanzu abin da nake so mu yi rayuwar mu ba mu komai ashe da kin fahimce wallahi ba zai yiwu ba an ko kina tare da wahala malam ya ce kawai mai yaudara ware da Allah dan rainin hankali kin dauka akwai wani mutum da ya isa ya da matata to duk bakin ciki ki baki sake rabar da matata har da ke bakar munafuka haram munafuka dai ku kyale ni da shi ni na san abin da zan masa wayo Allah Allah ya rufa mu asiri ban da rabon yin takaba ungurumin mayaudari ne macuci mazambaci amma sai ta yi kum da bakinta inda ake bikike gaban iyayenki Hannatu would you do what you were doing now wai me kika dauke ni ne ke bana lokacin ki Hannatu ban dauke ki komai ba kawai gani na bai kamata kina zaune gida ɗaya da mutumin da babu aure tsakanin ba ko ba komai akwai shaidan hannatu irin wannan zama na abuja in har baki canza ba kuma kika biye ma wannan rayuwa hannatu za ki shiga wuta da ki i'm telling you ki bari zan kira ki gobe da Allah ina magana da babata ne maganar ki ma nake wallahi sai zan kira ki kuna ina kawai sai ku wurin Alƙibla. a ce ina ma muna da aure da duk wayannan abubuwan za su fi daɗi sai dai gashi duk waɗannan abubuwan da kake yi a banza babu da dawai kare da gudun dai Alƙibla. ta yi auren soyayya yarda da amana ashe ubangiji shi kaɗai ya san tsuntsu mai takaba oh kai ga kana harka Al-Qibla. Shirin kamfanin Ɗorai and Distribution Company Limited. Al-Qibla. tashe mu baki daya alƙibla bisa shirya tijjani asas alƙibla alƙibla labari faɗali edo tsarawa Nazar adam salihi alƙibla ba da umarni faɗali edo ku tare mu a kasuwa ba da jimawa ba idan za ka yi wa kanka adalci kai namiji ne kuma saurayi mai wadata irin ka ni kuma idan ka duba ka gani basawara ce ne, mai da talaka wahalalliya ya ni. dan Allah kada ki karasa wannan raunanan kalaman naki banza barauniyar gobe kin ɗauka cewa za ki tsere min ne to duk inda kika shiga a garin nan dole sai na nemo ki dama dalilin da yasa ki irin wannan shigan kiran dan ki batta kama ki rika zaluntar mutane kana nufin barauniya ce kenan me yasa kake nema ka tarwatsa rayuwar da na daɗe ina gina ta ka kyale ni mana ya isa haka to inda haka ne ka ce ka nemo duk inda take saboda ni ba yin ya ce ban da kowa a duniya na maraya ne idan Allah dakata idan ke mare ne ya ce shi maraya dora maka auren ni fa saboda tsabagen tattalin arzikin kasar mu da ya kasa shi isa ya kawo mu Najeriya fa ta wuce Allah jirgin ne kuka shiga tare da ita ake kina fa muka hada da ita malam magana nake da Allah kai min shiru ka ce min ko kai bebe ne ne to ga mun ba za ka yi magana ba da Allah ka gaya min nawa zan baka kai ni garejin da ya kamata in samu makaniki dubu uku ko dari uku me haɗa ka kuma da keke na fim kuɗi na ta gudu da shi da wasu dokumen da ke cikin jaka gam da katar gam inda girma ne miya ta girma ake masa bawa ka mutane ba sa yin taimako don Allah sai da wanda ya bukata su na Allah fa ba sa karewa a duniya tuwa kamar hanya ne muka haɗu har ya halin da nake ciki da zai su yi taimaki ina wani abu wanda baka sani gam da katar gam da katar da abinci bai kayan abinci da ya saka mata su hajiya jimmai ta bamu bai ƙara wayoyi bai kare bi ta kama ba na gaji da jira na gaji da jira amma sai Allah ya saka na samu ɗan siyasa sunana Maryam Sai san an ce hannun dama ya wanke na hagu ma'ana dai kawai cuɗe ni ne cuɗe ka dama haka kake irin taimakon naka kai tun daga wani abin da alhaji ba ya mu na da alƙawarin cewa ba zan sake zuwa neman taimako wani ba idan za ka nutsu ka gani a cikin ka gaskiya na faɗa saboda ni fa ko a kullum ina roƙon Allah na fi son Allah ya banna in dawoma ina bauta masa. Ramu da katar, ramu da katar. Na kewace ce. Ya kika biyo ni a cikin gidana. Sadiq, dama wanda ita ce wanda kake so za ka aura? In ta ne? Ka san ta. Wai ma me ya kawo ki ofis nan? Gyaɗa na kawo Ni na ce ki kawo min gyaɗa? Inda ka san darajar ɗan adam ko saboda irin san da nake man ka daraja na ka girmama ni. Wannan wace irin jaraba ce? Jaraba ce ta so. Sama a ofis. Yanzu na zama abin wari. In na fito daga ofisin kai ka fi su turare. ki yi haƙuri inda ya ce baya son ki baya son ki sai ki haƙuri wani irin naci ne wannan sai ka ce mai ya amma duk duniya babu wanda nake son sai shi sai ya ce baya son ki inda zaki taimaka ki min abin da zan shirya shi a raina ni ma da zan ji daɗi to ai wannan sai Allah ne ya iya wannan to shikenan tunda ba za ki iya cire min shi a cikin zuciyata ba wallahi ni kika haifar wa shi wallahi ba zan bar shi ba ko kina so ko ba ta so sai na aure danki gwara ba ki so kawai wallahi ƙarya kike baki saba da kuma haifa miki da ba wallahi baki ba ko ke mai ina ce baki ba wallahi soyayya wata ƙagaggiyar ƙwayar halitta ce daga ubangijin dukkan halittu ne san mai da ƙasai makagin kowa da komai shi yayi so ya mai ta a bar sha'awa amma suleiman in ba dai ta ɗauki hankali shi ba me ya ja wannan magana tun da muka shiga motar nan ba furta mata kalma guda ɗaya ba sai rantsarin sai yake yi akan kare tun da ta ja hankalinka shikenan usna usna usna ko usna ko wallahi ba laifi na bane san da nake mishi ne ko da ne niyan dainawa wallahi sai zuciya ta ta kasa taimaka min zaka bai zo taimaka min mm haruna film production su ke gabatar muku da wannan shiri husna ko husna dube ni tsafci gani ni ba mahaukaciya ba ce in ma mahaukaciya ce ni bai wuce hauka ɗaya nake ba haukan abin da kike so kenan gashi nan kuma wallahi ina san shi ba zan taɓa rabuwa da shi har abada shiga hankalin ki tsohuwar mahaukaciya Allah ne ya haɗa ni da shi kuma babu wanda ya ya raba ni da shi sai Allah okay so kake ka haɗa mu uku kenan husna ko husna husna na yi dama zaɓi biyu ko zaɓin mutuwa ko kuma in kashe ki da hannuna in murɗa miki wuya ko kuma in watsa miki acid zaɓi ɗaya ki duk abin da kike so duk abin da kike ga dama ki in kashe ni za a yi ki kashe ni in watsa min za ki ki watsa min shedan ceke zan ta ki hakuri kina ji na ki mana Thank <laughs> you. kowa ya karo da damsa ya ka ɗauka kai kaɗai ne mai ƙarfi in ka jiki gudu sa gudu ne ban so ba husna da husna wa ke nasara husna ko husna kirkirar labari da tsara labari mm haruna wanda ya kace labari na fiye adam sani daukan nauyin shiri mm haruna wanda ya shirya tahir ai tahir ba da umarni falalu e dorai ka yi haƙuri ka cire husna daga zuciyarka saboda Allah ya riga ya amshi abarsa Babanmu ni ce ce babanmu ba mutu ba ka binne ni da ba ka gani ni ce wallahi tsaya da hadar ko husna ne muna tun da awawarsa ga kaya gaskiya kai kokari kowa ya yaba har da ke har da ni mana wasu matan suka zo kallo balle ne da aka kawo to shikenan yanzu dai na san ba abi na bashin komai da komai kawai sai dai mu jira ranar daura aure ko to idan ma ka faɗa haka ne dan ka bugi ruwan ciki na akwai sauran ka akwai saura akwai abin da ya rage mu mhm. kamar me da me kenan na maka magana akan mawakin nan da muka yi wa magana zai mana waka kuma dama can na faɗa maka kuɗin ankon da ka bayar ba za su ishe mu ba dole sai ka ƙaro kuɗi kuma na ce ma zan haɗa ka da babbar ƙawata za ku yi magana shi ma dai na san ba zai wuce maganar kuɗi ba <sighs> bilkisu gaskiya kamata ki daga mun gaba haka haba wannan dukan ai yayi yawa in dai ba so kike in saka gwiwoyi na ƙasan na miki magiya ba to ya kamata ki banna hakan sarara to a yanzu ma an kaɗe sakamakon magiyan ba wani abu bane tunda ai kai ma ka kusa ramawa ko nan da wasu 'yan lokuta ni ma sai na duk kusa na maka magiya ai ke ku? ai gaskiya ne na ku na ta yi kamar yadda ango da amarya suka shigo wannan wuri wata muktar da zara'u jama'a rakaɗa musu tafi a ango da amarya za ku iya zama a ɓangaren hannun dama da abu na ga abokanan ango da ƙawanan amarya su na wabiya don haka ko ba za ku iya zama jama'a a rakaɗa musu tafi jama'a a na dawo bangaren mutane na kuma za ku iya zama kuma ku tafa makan fita zan yi amfani da wani dama in gaya muku cewa duk abin da ya sauko zai gashi a mutane ne a yau tattara ɗaya daga cikin aminin mu dan uwan kuma abokin aikin mu wata tabbata da ainihin amalinsa fatima zahrau jama'a ita tana a sabida karanci na lokaci za mu gabatar da 'yan rawar gargajiya wata ɗan oroso su fito su ɗan yi shaɗin mu ɗan kafin mu dawo mu ci gaba kaɗi da na'i ɗan rawar oroso idan ko shirya I'm damu jamaa atapata godiya muke da ba mu aron hannun ku lokaci a mun gode aron da kuka taya mu shakatawa a yau lokaci a jama'a kar a manta lokaci ne da ya kamata a je a ɗauki tantaɗaɗɗe da gashe-gashe hajiya hasa ita da sarrafa ta tare da muku abinci na musamman amma kafin nan amarya da ango da abokanansa su ne ya su tattaki sai da su ba abinci su ci a kuma kar a manta akwai shahararrun yaran nan da suka yi tattaki tun daga birnin Kaduna suka zo nan domin su taya ku shakatawa wata Indian dansa jama'a rangada musu tafi jama'a bayan ana cin abinci za su fito su taya ku shakatawa a wannan yau a daidai wannan lokaci zan yi amfani da wannan dama an gabatar muku ga waɗannan shahararrun bakin namu da suka yi tattali ta da kaduna wata indian dancers a tafawa indian dancers ko shirin kan a indian dancers idan kun shirya to gaba gaba doki barin canka ne muktar a ya ka yi har kika gane shi tun kafin gabatar miki da shi to yi tun da muke da kai baka taba zuwa gurina da kowa ba kuma na san ka taba shaida min cewa muktar ne babban amininka to kaga ba za ka zo da kowa ba in ba shi ba shine gaskiya kin canka daidai wannan maganar da ya gaya miki haka ne sai dai akwai ɗan guntun gyara a maganansa shi na ɗauke sa tamkar mai gidana ne ba kamar yadda ya shaida miki ba mai gida kuma ƙwarai mai gida wato abin da ya sa na ce miki haka balkisu bana na so ne in zage in gai kaina inda allah bai kai ni ba shi masoyinki ya kasance mutumin kirki ne mai taimako cina da shana a ƙarƙashinsa nake yi saboda haka na ɗauke shi a matsayin mai gidana amma ya dage lallai sai ya mai da ni aminansa me yasa zaka faɗa haka dan Allah dakata nura ya kamata ko da za mu ɓoye wannan magana ya kamata mu bar bilkisu ta san gaskiyar wannan al'amari domin ta san menene ke tsakanina da kai haba muktar nura ya faɗa min komai a tattare da kai da tasowar ku da kuma rasuwan iyayenka kuma ai arziki nufi ne na ubangiji menene dan ya ɗauke ka ya saka ka a cikin harkokinsa kai ka cancanci fiye da haka ना गुरु 阿军。 kina ji na? Ya na ji kuma kana kuka. Ina police station. Sani ne kuma kai ma police. Ba ni bane, Nura ne. Me to me me Nura ma police? Wallahi wajen dinar din kuta ne. Ya bi shi har can ya caka mai wuka. A gaban jama'a. Umma ina shaida miki yanzu haka ma mukuta din ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 让我爱了你。 ne da dauki doka a hannunsa amma yana nan yayi watsi da maganar da na faɗa ya je aikata abin da zuciyarsa take ga mishi ya aikata hmm? wallahi ni ma kaina umma wallahi na yi tsammanin ya yi da ya manta da ni ma. shi har yanzu abin da yana cikin ran shi babu wanda zai tuna da abin da muktar ya aikata amma yanzu nashi za a yi ta yayatawa abin da nura ya aikata shi za a yi ta yayatawa kuma dole a bashi rashin gaskiya umma ni ma abin da nake tunani kenan shi sa tun farko ban so ya nura ya aikata haka ba kamata ya mu hakura mu bar ma Allah a'a bari yanzu dole mu koma mu ji mu sace ganin ciwon nan ko da akwai abin da za su yi mana to ni sallon ku da zuwa daman mun dade muna saurara domin ko da ba ku zo lalle za mu aika a neman mana amma ina mahaifinsa yake aka daɗe mahaifinsa ya daɗe da rasuwa wannan ma karinsu ne su kenan suka saurama a duniya to na san kun samu labarin abin da ya aikata kuma ya aikata wannan abin ne a gaban jama'a ma'aikatanmu na gurin su ne suka kama shi lokacin da ya gama aikata wannan aiki suka kawo mana shi bayan mun yi bincike shi kansa nura ya tabbatar mana cewa shi ya aikata wannan laifi mu ma ba mu ba amma an zalunce su shi yasa aikata abin da ya aikata kin ga hajiya wannan ba hurmu bane aikin kotu ne ba mu da ikon yanke hukunci a nan duk wani bincike da muka yi mu riga mun yi za mu tura shi ga kotu sannan kotu za ta iya bincikenta sannan idan yana da wasu hujjoji da zai iya fito da su na cewa bai aikata wannan laifi ba to shikenan ka daɗe a gaskiyar magana nura ba mai fitima ba ne kuma duk ita inda ka ga ya aikata wannan abin an zalunce shi ne to ajiya ya riga ya ansa laifin sa ya ne da gaya miki duk wasu hujjoji da muke shi sai tattara su a nufi kotu da su a nan ne za a fayyace shin ya aikata wannan laifi ko bai aikata ba suna zartar mashi da shi. to shi za a shiga kotun nan kai da ana miki tsoron kwana biyu ne yalla bai yanzu ba wani taimako da za a iya mana ko don saboda hujjojin da muka bayar a gaskiya ba wani taimako da zan iya yi asiri kawai, kawai ba da shawara haka da irin shawara hajiya shawara ɗaya ne zan baku wanda shi ne ku nemi ƙwararren raya wanda ya yi fice sosai wajen kubutar da masu laifi sannan kuma ku haɗa da addu'a ba dare ba rana domin lalle kuna buƙatar addu'a wannan lokaci to ban gode yawa ah, da ana za mu iya ganin shi nura ba wani ba akwai ki haƙuri kuma na so in umarnin kuma na so in yi haƙuri da abin da mutar ya aikata amma kuma sam sai zuciya ta taka su juriya ka ina kake son na saka mu ba zai yadda da mu abin da mutar ya aikata maka wuyan abu ne ba wanda ya sani amma kai da ka tashi aikatawa a zahirance ba wanda zai fahimci dalilin da ya sa ka aikata wannan na sani kuma babu wanda zai fahimci dalilin da ya sa na aikata shi yasa na nuna shi da kafa sa da hannu haba mana yaya me yasa kake magana tamkar baka san hukuncin wanda ya kisan kai ba me yasa baka bi shi ka kashe shi a goye ba me yasa zaka bi shi cikin mutane ka kashe shi saboda nuna mutane aibinsa shi yasa na kashe shi a cikin mutane idan ba kashe shi a cikin al'umma ba ta yaya mutane za su kana cewa mugun iri ne shi shi yasa na gwamnati kashe shi a fuskar al'umma na san cewa daddaren dadewa mutane za su ɗauki dalilin da sa na kashe shi Lura, kaɗai ne za mu iya gasgata abin da babu wanda zai yi. Na sani cewa mutane da yawa suna da akan da kisan kai. amma ke mahaifiyarta ba za ki lalace ba saboda kin san dalilin da yasa na yi aikata gaskiya ne ba zan taɓa lalata ba cikin gagarumin matsala. Matsala wacce ne gajiya? Zan buɗe maka komai ba zan ɓoye maka ina so ka gaya min gaskiya akwai mafita ko babu. To insha Allah zan gaya miki gaskiya. na nuna ne ya aikata kisan kai jiya kuma ya amsa laifinsa Akwai na jama'a kuma a gaban jami'an tsaro. Subhanallah. yanzu hajiya tun jiya a ce an samu wannan matsalar amma ni ban sani ba sai yanzu mu ma sai ɗazu akan aka mana bayanin abin da ke faruwa yanzu daga ofishin yan sanda muke sun ma tattara komai da za su fita na shirya sun tura mu kotu nan da kwana biyu za a fara shirya ah. This is serious. Um, Hajiya, tun da kin ce in gaya miki gaskiya, to zan gaya miki gaskiya. ki mun bayanin cewa ɗanki ya yi kisa a idan jama'a har da hukuma to maganar gaskiya a nan shi ne duk duniya babu wani lauya da ya isa ya kare ɗanki nuna akwai wanda zai iya kare shi hajiya waye wa kai abubakar kai za ka kare shi to hajiya ta yaya kike tsammanin mutumin da ya aikata laifin kisan kai a bainan nasi kuma jami'an tsaro sun ɗauki statement kuma ya amince ya yi kike expecting ni zan kare shi kai za ka iya kare shi idan har na sanar da kai dalilin da ya samu da ya aikata wannan kisa kada kai saurin karaya har sai ka ji dalilin da ya sa to hajiya menene mafari ko menene dalilin da ya samu da ya aikata laifin kisan kai ikon Allah In za ka rayuwa za ta kasance kowa ya rinka ɗauka doka a hannunsa abu ba abu ba kawai a kama mutum a halaka shi wannan masifa wace irin masifa ce wani Alhamdulillah. Na muka ji da juyayen wannan abu da ya faru haka jiya. To alhamdulillah. To Ubangiji Allah ya ji ɗan sha Allah mishi rahama. Amin. gode. Haja ina zara'un take. Kana daga ciki zara'un. Ka shiga daga ciki kana baki. To ya masa haƙƙinsa gaskiya doka ta yi ƙaranci a ƙasar nan in ban da rashin doka ta yaya za a yi mutum ya ɗauki wuƙa ya cika ma wani ya kashe shi kuma ana kallon sa ai ko kaza ba cancanci wannan kisan gillan ba to ai shi ma ba ƙyale shi za a yi ba tun da yanzu haka yana hannun yan sanda kamar yadda ya kashe mukuta insha Allah shi ma haka za a kashe shi mu bu kawai zalimi. ko da an yanke wa nura hukuncin kisa hakan ba zai taɓa cire min raɗaɗin da ke damuna a cikin zuciyata al'amarin da na kasa fahimta shi ne. me yasa nura zai so ya kashe min muktar a daidai lokacin da ake da na auren mu to me ko zai sa ya aikata haka umban da rashin hankali da mugun tunani an fa ce babu abin da bai sha kin ga kuwa zai iya aikata komai abin da ya fi haka abin da nura ya aikata bai samo asali daga waɗannan abubuwan ba tabbas akwai dalilin da yasa ya aikata wannan saboda baya zulumin abin da zai je ya biyo ba ɗaukar fansa ce zuriyar aransa duk koma dai menene ai za a je kotu sai ya faɗa mana mu ji abin da muktar ya masa duk abin da muktar ya masa ai bai kamata ya ɗau doka a hannunsa ya kashe sa ba babu hukuma ne ai sai hukuma su bi mai haƙƙinsa 노래요 주제님 아, Allah haka muka yi da shi ina gaya masa zai fita da gudu kai dai wallahi ba ka rabu da zuwa ce sa kullun nake ƙara tunanin kana matukar ji da ni sosai to wato zara'u bari in ga miki ai biki ga komai ba sai ran da aka ce gashi Allah ya sake shigo gidana daga nan ne zaki san matukar sau da kauna da nake miki sarki Allah Ubangiji ya ban mutane ni da kai. To amin amin mu ci abinci. <laughs> yardar Allah insha Allah za mu yi nasara akan wannan shari'a ta abin kawai da nake bukata a gare ka shine ka fara hadin kai akan dukkan abubuwan da ka san fa'i da waye ka aikin kare ni hajjar ce mahaifiyarka barista abubakar idan har ba so kake ka cuci mahaifiyarta ba to ka zare hannunka daga cikin wannan kes don babu wata hanya da kake da ita za ku iya kare nura da na yi tunanin haka to amma da ka ta zaunar da ni ta min cikakken bayani akan abin da ya faru sai na samu kwarin gwiwa akan kes ma. abin da mahaifiya ta faɗa maka sirri kuma na yi alƙawarin babu wanda zai ji wannan sirri ko wannan shari'ar da ake yi ba ta isa ta saka faɗa wannan sirri ba saboda na riga na yi alƙawari Lura wa ka ɗauka wa alƙawari masoyiya ta bake su ita ce bulkisun da hajiya ta mun ta ita ce to ai abin da nake so ka sani shine da a ce ba ka yi kuskuren aikata abin da ka aikata a yanzu ba da shi ne asirin ka zai yanzu dama da gaske kake da kace za ka yi tafiya da gaske nake mana dakin dauka wasa nake yi ai ta yadda na gaya miki maganar kin san cewa ba wasa nake ba amma dai kai kanka ka san ba lokacin da ya dace a ce ka yi nisa da gida ba kenan saura fa ko ka daurin auren mu kuma akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce sai da kai za a yi ai ba damuwa tun daga muktar duk abin da take bukata za ta tuntube ka duk abin da yake so ki tuntube muktar da ni da shi duka ɗaya ne insha Allah ba wata matsala ni karan kaina bayan da ban yi ba akan ya haƙura da zuwa wannan samina tun da yana zuwa ko da yaushe ya bari a tura wani a madadinsa amma sun son ya ƙi yadda da haka wato kai ma dai ka faɗa kowane shekara fa shi yake zuwa ya bari mana wani ya je wannan bilkisu shi fa sha'anin shugabanci ba kamar yadda kuke tunani ne idan har aka ce kai ne shugaba a wuri kuma an ɗora ka ne domin kai ka fi cancanta da haka duk abin da ya bujiro kai za a tura domin ka je ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka da kuma amanar da aka baka a wuri da haka ya zama dole ni zan je kamar yadda na saba zuwa kowane lokaci ba zan wuce sati biyu ba insha Allah Mutar. duk abin da za ta bukata kada ka bari a ce ta kasa samun shi insha Allah za a yi yanda kake so ki haƙuri kin ji ai na yi tago da wayar ki baya shiga sosai na ɗauka ko kin cire ra'ayi ne akan zuwa kotu a'a wallahi ai na faɗa maka kuma ban canza ra'ayi na ba amma ni a tunani na sai nake ganin ko da na zo ba zan ba ku hujjoji masu ƙarfi wa'inda za su taimaki shari'an ka ba Habiba kenan wato komai kankantar gudunmawa idan har za ki ba da ita a cikin wannan shari'a da nake gudanarwa ni za ta taimaki abin da nake bukata a goyon ki guda ɗaya ne ta idan har mun shiga kotu ki daure ki faɗi gaskiyar abin da kika sani ya so insha Allah zan faɗi duk abin ai ina gaba lokacin sauraron shari'a ne biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar za mu saurari shari'a ne tsakanin nura masa'ud da kwamishinan yan sanda nura masa'ud wanda yake zaune a unguwar malami ana zargin sa ne da laifin kashe abokinsa muktar abdullahi masu kara da wanda ake nura masa'ud my lord sunana barista ibrahim ahmad lauyan masu kara ya mai girma mai shari'a sunana barista abubakar bisalla sallah ni ne lauya wanda yake kare wanda ake tuhuma babu lauyan shari'a yau sha biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da sha biyar za mu saurari shari'a ne tsakanin nura masa'ud da kwamishinan yan sanda nura masa'ud wanda yake zaune a unguwar malali ana zarginsa ne da kashe abokinsa watan muktar abdullahi barsa ibrahim idan kun shirya duka cikin wasu zai taro zan so in yi ma wannan kotu yar bitar abin da ya faru a ranar 4 ga watan 4 na wannan shekara a daidai lokacin da ake gudanar biki da bikin walima na muktar abdullahi da amaryarsa zahara ce shigowar nura ke da wuya wannan ɗakin taro ya nufi muktar abdullahi da wuka ya dinga daba masa wuka a baila jama'a har sai da ya ga muktar abdullahi ya bar duniyar nan yalashif a sanadiyar haka matar muktar ta shiga cikin hali na firgici wanda ya sanadiyar kwantar da ita asibiti sai da likitoci suka kwato ranta da kyar jaloshif hakan ya tada hankalin dukkanin wani bako da halarci wannan bakin walima ya sanya kowa na kokarin ta kansa domin ba a san iyakacin mutanen da nura ya niyyar fiwa ba ba dan yan sanda sun zo sun ci sa ba da wannan takaitacciyar peter your lordship nake so idan wannan kotu mai adalci ta bani dama zan gabatar da wasu hujjoji akan irin kisan gillar da nura ya aikata bismillah kotu ta baka dama na gode ya mishi da balot wannan ita ce wukar da nura ya amfani da ita domin yin wannan aika-aika kuma ina so in gabatar da ita a matsayin exhibit 1 a wani shirin my akwai 'yan sandan da suka kama nura a daidai lokacin da ya aikata wannan laifi zan so in gabatar da su a wannan kotu idan an ba da dama ga su bada sa ibrahim dukkan abin da kotu ke da bukatar a wajen yan da sun ba da shi a rubuce kaga wurin bai da wani ma'ana a na gode ya mishi Your kamar yadda zai bayani a wajen walima wannan abin ya faru. akwai mutane da dama waɗanda wannan sallah da nurari ya faru a kan gidansu joloce zai iya gabatarwa da wannan kotu aƙalla ɗari idan ana so domin su ba da shaida a kan wannan shiga su ma ba mu da bukatar su ba da ibrahim domin bayanan da 'yan sanda suka bada shi wanda ake tuhuma shi ya an daga kan da ya sun abin da ya rige mashi kuru ya tabbatar ma kotu tallata yawan Najeriya ga mai hamsin ya ɗaya. Na gode da shiga. Um, kuma ana ganin da wannan na ce kan wannan kotu mai adalci da ta zartar da hukunci mai tsanani akan nura wanda ya aikata wannan laifi wato capital punishment ba don komai ba don hakan ya zamo ainihin darasi ga mutane da ba su ɗauki ran bil'adama a bakin komai ba. Ya mai shi. lauyan wanda ake tuhuma ko kana da jawabi na gode mai shari'a kamar yadda abokin aikina ya gabatar da bayanansa da kuma hujjojinsa dangane da abin da nura ya aikata tabbas ya mai shari'a ba mu da ja akan sakamakon abin da nura ya aikata amma ina so fahimtar da kotu kuma ina so in sanar da kotu cewa kisa tsarin kashe na farko akwai kisa na gangan mutum ki makami ya kashe mutum da gangan ko don wata iya bukata ta sa kisa na biyu ya mai shari'a akwai kisa na kare kai ma'ana self mutum ne aka zo za a kashe shi ba shi da wata hikima ba shi da wata dabara illa ya kare kansa shi ma ya yi kuran kashe wanda ya zo kashe shi sai na uku ya mai girma mai shari'a ya mai girma mai shari'a akwai kisa na fitar hayyaci sakamakon abin da aka yi wa mutum shari'a ba ta fi masa kajinsa ko kuma shari'a hannunta bai kai kan waɗanda suka musanta masa ba wannan dalilin zai iya sa ya tunzura ya samu su zafin zuciya har ya je ya aikata wannan kisa ya ne wannan shi ina son wannan kotu mai adalci ta san cewa nura ya kashe muktar ne sakamakon bacin rai da kuma ɗaukan fansar abin da muktar ya masa a kashe masa masoyarsa wacce zai aura a 'yan kwanakin nan wato bilkisu. Kwarai kuwa, Muktar shi ya fara aikata laifin kisa, amma shari'a ba ta yi komai a kan haka. Da wannan dalili ya sa Nura ya fusata ya fita a cikin hayyacinsa. Muktar ya kashe masa masoyarsa ne wadda ake shirin ɗaura musu aure a 'yan kwanaki kaɗan da wannan dalili ya sa ya ɗauki makami ya je ya kashe mutar ba tare da ba ya ya mai shari'a abu ne mai sauƙi mutum ya ɗauki makami ya je ya ɗauki fansar abin da aka yi masa zai iya kashe rai ba tare da ya sani objection my lord my lord my learned colleague abubakar yana so ya amfani da wata dama ne ya wasa da hankalin kotu my learned colleague yana so ya kirkiri ƙarya ne ya ɗora akan wanda nake karewa don kawai ya ga baya rayu barista ibrahim fi ya karbu barista abubakar ko kana da wata hujja da shirin da za ka gabatar ma kotu cikin wannan bayanin naka na gode ya mai shari'a ya mai shari'a ina da hujjoji da kuma bayanai da zan gabatar a zama kotu nura karan kansa shi shaida ne kuma a shirye yake da ya bada dukkan bayanan abin da ya faru a gaban kotu dangane da kashe masa maso da kai kotu tana son nura ya mata bayanan abin da ya faru a kayan cikin mutane na gode ya mai shari'a malam nura ko za ka iya gaya kotu menene dangantakar ka da mutum dan na yadda da shi fiye da yadda na yadda da duk wani mahalarci a duniya malam nura har tsawon wani lokaci lokacin da iyayensu suna raye in yi zama da shi kuma da bayan wasu ya shekaru sai aka yi wa mahaifinsa cin zafi sai suka tashi suka ba da tun daga wani lokacin kuma kare gaban sa sai wata rana kwazan taɓin sakainan kashin da kika yi wa rayuwata ya ishe na ka dole ki ajiye aikin nan da ke na shiga uku wani aikin zan ajiye sami na ofis to sun ce ba sa ji shi ne na ɗauko wannan saboda su ji sosai more especially ma wannan kurman Mustapha. Wata malama ta rubuta Prince of Kano, Adam Ezango. malama ina son aiki na yanzu fiye da komai a rayuwata a yanzu kina so ki ce min da ni kada kai wa zance na tawo ko me ka dogara da shi ne saboda ina karkashin inuwar aurenka kake so ka taka ni wallahi wallahi sai ka ni dama rayuwarka sai ka kuka da idanunka sai ka rake ni yafiya a lokacin da ba zan iya yafiya maka sai ka nemi gudunmawata a lokacin da ba zan iya maka kuma was Malama. Showed with fatherly love, a girl goes astray. What happens afterwards? Find out in Malama. wani irin nadama zan yi wanda ya wuce auren ki kin san me bambancin musulmi da kafiri sallah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai lalle ma wannan yaro ka baro aiki wallahi ba abin da zai faru ba aiki sai dai duk abin da zai faru duk abin da zai faru ya faru kwarai kuwa wallahi ba abin da zai hana ne sai dai ko rashin lafiya ko mutuwa wata malama produced by Tijani Abdullahi Asasi and directed by Pan Idori warriors is lost the human mind goes astray wata malama duk waɗannan wajen sai dai su kare a kanki wata malama coming soon excuse me esther you're welcome thank you very much dpo baranda thank you very much for your hospitality you're welcome ga wani hancin ka sai wani kyalli daga nesa kamar biro auren manga ya sunan ku balaraba kin taɓa aure aure na uku amma ba ba ban haihu ba ina nan auren manga lalla ku koma zawara ne ne ko duka yan mata ina zawara wa duk yan mata ne hakan take ga wani sabon launi sabon kala sabon turka turka sabon tashin tashina kawunka kwanakin baya ina wurin mai nama sai da yazo ya saya min nama tsire ta ɗari biyar. Wato ni kawai nan ki fike ne. An shirya kulun kulun fitar barbasar soyayya a cikin auren manga na kamfanin Ɗorayi Films and Distributing Company. Yaya. tayi? Alhamdulillah. Auren manga. Kaji ga zarki mutumina an goya ga auren manga ango ka sha shi ya kuma na ganka da tawul a wuya balaraba kai ma gidan kake a nan yake mana balaraba me haka ne wani rigiji gabjin rugun tsumin da kowa da kowa zai soji da gani calm down sweet sweetin banza yi wabi? Haba figo, please calm down. A yanki ai calm down. Auren manga NPO ne samfurin kalan da baku sani ba. Ibedi, Sani Giwa, Sanya Odu, Gangare. Lalle dawo in tarar da cikin police ya cika dankan har Auren manga. a auren manga menene ya haɗar gudi a ofishin 'yan sanda dandan dandan dandan na ce haka hakan ka kai dubu Ko an ko kuce kuma auren manga sa maimaita abin da ka faɗa gabana ka ci gidanku ka ci kani in ka shagiya ne oga shegu ne in kai sofi ne oga zakiri kai hai kauci eh, oga ya ka ta mun jaki mun da shi jaki kamar da doki doki mai irin na irin na Argentina auren manga samfurin kalan da baku sani ba karuwan sa ka bazan baka ita ba sai ka kawo mai shaida evidence wannan kalmar da kake ba alamun kona mu laifi na faɗa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa auren manga samfurin da za su gano bakin zaran ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga mahalli kar kara Kaka Auren manga menene ya yi zafi? Wa'annan tsofaffin bakin tebur ɗin. Shekaru na saba'in.